saboda haka yau ina cikin farin ciki da jin daɗi domin na je na gaishe da mai girma ɗan mai girma mai martaba sarkin gumal na je na gaishe shi to alherin da ya min sai na ce kuma ba za a baku a baya ba yau a ɗauki kaza guda ɗaya a cikin kajin nan a yanka amma kara da wacce take kwanci ko wanda aka ji ta fara kyarkyara ko ne kadai ai zan cinye kaza akuya za a kama a yanka akuya eh kora rago ta gado kayin me kora lokacin layin ne zan yanka muku rago a gidan nan ai sai da ku gani a makota ko kun bi son almubazzaranci ko a jajo a'a sanda zuwa sanda zuwa ha a'a ba zama ne kani ba mati ina so a yanzu zuwa na biyu da na yi kenan cikin gidan nan ka sakar min 'yata ta karfin tsiya ko kuma in maka tonan silili tonan alatsi ne a cikin garin nan fasa wannan ɗanyen kwan kowa ya ji ne fa aure da muke tare da wannan yarinya ina kan tafarkin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba na musguna mata ba na cutar ta ina adalci gwargwadon iko kuma tana sona ina son ta ya ki zo ki sa in yanke igiya aure na da ita ni na haifi abata ka bani abata ni na baka ita to ai baki kika dauran aure da ita ba yayi maza ne suka daura aure da uba namiji ba ake ado ba da uwa mace ba saurara ku saurara ina da magana a matsayina na babba a mm. gidan nan kana ji malam ina jin ki rubuta ma takardar saki kan sake ta na kin da sake ta kin ji ki ha ah, hajiya abin da nake so yake. ki tun su yarinyar nan da ragowar mutuncinta da ƙuruciyarta kin ga nan da shekara biyu ta shekara biyu a gidan nan ta za a ta yi sosai kin gama nan ba shekarun ba ne ya ce ta rako kuɗi ma haka ki sa yarki a gaba sarun ku alkafa ki tafi da ita gidan kale shi zai saki ne dole ta zai saki Allah ya miki albarka ke taso taso taso taso taso ki tashi to Allah ki taurara kamar yaya ya ne ya ne mugunta kana ta koma kanka mugunta kana ta koma kanka ke wannan an gaya masa ya ah, ci ma mutunci ka ji ko inna hillas waye kai waye kai waye kai uban uban uban uban uban uban uban ku ko wannan ko wannan ah! kama ne ta kin ga ku dole ki ta ta yi. ina ta ka ne na ta ka ne dan ta zage ni zagi ne aka yi min a rayuwa ta ta duniya akan nota ta dora dan ta zage ni sirika ta ce ba ta ba shishigi ka zo ka mare ta to ka ka ka ka maru ka mari auren gyatumar marka na kai ta saki ɗaya eh, marin nan da kai iskanci za ka yi min har yanzu uwar uwar mata ta za ka kai da mari ka gauza mata mari ka bayar da ta zai da ka mutai to ni din banza

wannan mammuɗa bakin da kake yi me kake ci kai dai na san ba tunkiya ba bare in ce ta kake kana mammuɗa baki zagin ta ke zagin ka taifa a gaban to me dan ta zage ne banza ta zaga to kuma ita ina ina ta sai ka sake ta na sauta wallahi ba ta sako ta saku aikin gama ya riga ya gama ba wani magana in yi haƙuri shi ka nayi kuma ba kowa ne ya ja ba kai ka jawo to uwan matata ce fa amma dai dan Allah da annabawa gaskiya fi lillahi. ce a ce ka yi wannan kasassaba sassaɓa shi ɗan yarin jaye ka ka yi wannan baƙin baki ba kamar ya shi ɗan yarin jaye ne kafin shi ɗan yarin jaye ne in yi shika kai shi ɗan yarin jaya ka ɗaga hannu ka koɗa sirika ta mari a gabana a gaban kishiyoyi a gaban u a gaban yarinyar nan uwarta tana tsaye kamare ta gaskiya to aiwa ba ne ne mutanen tana da jikawa to menene dan ta zage ni zagin nan me zai min shekara nawa ana zagin namu kuma ga mu daren daƙam shekara nawa ana ci mana mutunci ana wulakanta mu ba abin da ba a mana an nuna mana hasada an mana bakin ciki an toshe mana hanyoyi amma me mun zama kainuwa da shan Allah kuma bakin da Allah ya tsaga baya hana masa wallahi tallahi baba to gashi an buga an bar mu to yadda kai ma zaka buga kamar mu na'am za ka buga gaban mu kamar ya zan buga an baku A to ba mutum daga himu ba ka ci ba ka sha da dukiyar eh, saboda Allah ba dole ka zo ka mace za ka buga zan buga da zan buga za ku buga gaban mu kai kai haɗiye mana shine za ka kama min ko ba kai riga ka jawo ni kamar ka ja raƙumi dan Allah dan Allah ba ka janye ba komai na janye amma shi kafa ko yar gwalce na sauta saki daya amma tunda tana ciki zance ya kare shi ka ɗaya ne dama kuma kai ka jawo kaga yaki mai fitar can da na kogo ta rigito haɗe na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa